بشرهم أدب موسى كفرعون kogin Nile da ke a misira wanda ke da tsahon tarihi har na sama da shekaru dubu uku ɗaya ne daga cikin daɗaɗɗun daulolin da suka taɓa wanzuwa a cikin tarihin duniya kogin nile ya kasance a wani yanki da aka fi sani da suna lower egypt a turance a wannan yankin da ya fara tun daga yankin kogin har zuwa kudancin kasar misira ɗin shine yanki mafi yalwa da kuma karfin tattalin arziki na wannan lokacin misirawa sun taba kawa makura ta fuskar ilimi daban-daban wanda ya haɗar da su lissafi ilimin sanin motsawar taurari ilimin gine-gine da kuma na zane-zane da irin wannan ilimin ne da suka kware a kai ya ba su damar gina manya-manyan gine-ginen da aka fi sani da suna pyramid wanda aka kasa sanin yadda aka yi wannan ginin har a wannan lokacin wannan irin ci gaba na tsohuwar misira ya kai matuka ta fuskar ɗaukaka da bunƙasa wanda kuma daga baya daular ta balbalce ta kuma gushe ya zama yanzu saura tarihi wannan daular an gina ta da gumin wasu bayan allah da aka zalunta aka kuma maishe su bayi hakika allah ta'ala ya siffanta tsohon misira a cikin alkur'ani a matsayin wani tsari da ya bijirewa allah ta'ala wata ayar alkur'ani ta bayyana yadda wani azalumin mai mulki wato fir'auna ya aza kansa a matsayin ubangiji fir'auna ya ce ya mutane na ashe mulkin misra ba a gari ne yake ba kuma waɗannan koguna ba daga ƙarƙashi na suke gudana ba ashe ku ba gani ne mutanen misra na bautawa wa gumakan da suka sassaka da hannunsu ne kuma suna neman tabarraki daga gare su ɗaya daga cikin babbar karkataccen ɗabi'a ta waɗannan sarakai shine yadda suke aurar 'yan uwansu mata na jini wai domin gudun kar su haɗa jininsu da sauran talakawa ga kuma suna shimfiɗa wasu dokoki a kan mutanensu na son kai sa'an suna ɓatar da duk wanda ya yi musu taurin kai a sha'anin harkar sarautarsu kuma babu ɗaya daga cikin talikan da ke a misira da bai mika wuya ga wannan azalimin sarkin ba. bugu da kare kuma duka amfanin gona da aka girbe ana aza su ne a ƙarƙashin ikon fir'auna wanda yin hakan ya ba shi damar azurta wanda yake so ya kuma kuntatawa wanda baya so babu kuma wani taliki da yake da ikon magana akan haka irin wannan zaluncin da tursasawa ya sha faruwa a daulolin misra da ma wasu daulolin amma babu bayan da suka ɗanɗana kudarsu ta fuskar azabtarwa irin waɗannan bayan da suke a misira kowane mai mulki a misira yana da wajen bautarsa da kuma fadoji da ya gina domin nuna irin ƙarfin mulkinsa da kuma ƙasaitarsa dubban mutane sun salwanta ta wajen yadda aka bautar da su wajen gina wannan birni saboda ba su da ikon hutawa sa'an nan kuma ba a ɗaukan su a matsayin 'yan ƙasar misira ba su da wani sukuni ko kuma damar ikon rayuwa daidai da ta kowa alhali kuwa sauran 'yan misira din na rayuwa a cikin yalwa bayin ko ba wasu bane ila bani isra'ila jikokin annabi ibrahim kamar yadda alkur'ani ya faɗi misrawa sun bautar da bani isra'ila ne kawai domin ci gaban bunƙasar misra irin wannan al'amari ya kai matukar har ana iya ƙididdige su a kuma rage yawansu sannan kuma ana kashe 'ya'yansu maza a kuma kyale mata Allah ta'ala ya ce ku tuna a lokacin da muka tsirar da ku daga mutanen fir'auna suna gana muku muguwar azaba suna yanka ku maza su kuma rayar da 'ya'yayenku mata a cikin wannan akwai jarabawa mai girma daga ubangijinku a cikin irin wannan halin ne Allah ya aiko manzansa domin ya kawo ƙarshen wannan zalunci sannan kuma ya gargaɗi mutane da kuma kiransu zuwa hanyar madaidaiciya an kuma umarce shi da ya 'yantar da bani isra'ila daga ƙangin bauta wannan manzon ko ba kowa bane face annabi musa musa an haife shi a ɗaya daga cikin bautaccen gidan bani isra'ila sai uwarsa ta ji tsoron cewa sojojin fir'auna za su kashe shi tana cikin irin wannan zulumi ne sai allah ya yi mata wahayi allah ya ba ta umarnin yadda za ta yi ta kubatar da yaron kamin sojojin fir'auna su samu ikon damar aiwatar da wani abu sai mahaifiyar andan musa ta ɗauke shi a akwati ta jefa shi cikin kogin nile igiyar ruwa kuwa ta yi ta ɗibansa har ta kai shi zuwa fadar fir'auna Allah ta'ala ya ce sai iyalan fir'auna suka tsince shi domin ya kasance maki da kuma bakin ciki a gare su hakika fir'auna da rundunoninsu sun aikata aikin ganganci kuma matar fir'auna ta ce kada ka kashe shi akwai fatan ya amfane mu ko kuma mu rike shi da alhali su suna masu rafkanwa wannan ko ya biyo bayan kaddarawar da allah yi cewa su iyalan fir'auna ne za su ceto annabi musa su kuma yi rikonsa shikenan sai annabi musa ya fara rayuwa a gidan mulki tamkar ɗaya daga cikin 'ya'yan sarki tserewar annabi musa da annabi musa ya girma a gidan fir'auna a lokacin da shekarunsa suka kai allah ya bashi ilimi da hikima amma abin da ya soya rayuwarsa gaba ɗaya shine wata hatsaniya da ta faru waje ta shafe shi a cikin wannan 'yar hatsaniyar annabi musa ya shigar wa ɗaya daga cikin wanda ya fito daga ƙungiyarsa ba tare da ya bincika ya fahimci mai gaskiya ba babu ko kaɗan a cikin niyyarsa da yin kisa amma sai mutumin ya mutu bayan kotufo ɗaya kawai nan da nan annabi musa ya gane cewa ya aikata kuskure take ya tubar wa allah ya kuma nemi mafaka a gare shi anan musa ya nemi allah ya yafe mashi kuransa da aikata ya kuma ɗauki alkawarin cewa ba zai sake komawa ɓangaren masu laifi ba to anan musa ya kashe bakiɗe, su kuwa za su nemi fansarsu kamar yadda alkur'ani ya faɗi annabi musa ya kwana yana mai boyewa daga gare su fir'auna ko da 'yan fadarsa sun tattauna irin hukuncin da za a yi wa annabi musa da zarar an kama shi ɗaya daga gare su da ya ji irin hukuncin da aka zartar masa ya gudu domin ya gargaɗi annabi musa akan ya gudu a dalilin hakan ko sai annabi musa ya bar misira annabi musa ya fuskanci gabashin misira zuwa madiyana yana kuma mai da dukkan komai ga allah ta'ala akan hanyarsa ta zuwa madiyana ya ce ina fata ubangiji na ya shiryar da ni hanya madaidaiciya annabi musa ya haɗu da mataye guda biyu a gefen rijiya a madiyana matayen suna shakka cuɗanya tare da sauran mutane da suka zo neman ruwa sai annabi musa ya taimaka musu ya ba wa dubbobinsu ruwa sakamakon wannan kyautatawa da ya yi wa waɗannan 'yan mata sai ubansu ya gayyato shi domin ya biya shi akan kyautatawar da ya yi mashi Sa'a nan uban 'yan matan ya nemi annabi musa da ya zauna tare da shi domin taimaka mashi wajen kiwo ya kuma ɗauki alkawarin bashi ɗaya daga cikin 'yarsa wanda daga bisani annabi musa ya yarda da hakan annabi musa ya rike alkawarin da ya yi wa tsohon ya zauna a madiyana har tsawon shekaru da dama lokacin da shekarun suka zo ƙarshe sai annabi musa da iyalansa suka yi sallama da tsohon suka kama hanya domin barin madiyana a cikin daji sai annabi musa ya tsinkayi wani haske a gefen dutsen sinawa yayin da annabi musa ya kusanci hasken sai allah ya kira shi domin ba shi saƙonsa na farko Allah ya ce Musa ni ne ubangijinka tuɓe takalminka domin kana rafin duwa abin tsarkakewa na zaɓe ka saboda haka ka saurari abin da aka yi maka wahayi da shi ni ne Allah babu wani ubangiji bayan ni saboda haka ka bauta mini ka kuma tsaye da sallah domin ka ringa tunawa da ni shine wahayi na farko da annabi Musa ya karba Allah ya umarci annabi Musa da ya jefar da sandarsa nan da nan sandar ta zama maciji a wannan lokacin sai annabi Musa ya juya zai gudu sai Allah ya ce masa kada ka ji tsoro lalle kai kana tare da tsira sai aka umarce shi da ke kama kan macijin nan take sai ta koma sanda wannan kam hakika ita ce mu'ujizarsa ta farko da zai nuna wa fir'auna sai Allah ya sake bawa annabi Musa mu'ujiza ta biyu yayin da aka umarce shi da ya sanya hannunsa a karkashin hammatarsa ya kuma fito da shi nan da nan hannun ya zama fari fat yana haske tare da waɗannan mu'ujizozi ne Allah ya umarci annabi Musa da ya tafi zuwa ga Fir'auna Allah ya kuma ƙarfafa annabi Musa da ɗan uwansa Harun ya kuma sanya shi annabi alkur'ani ya ce lalle mu manzanni biyu ne na ubangijinka sai ka saki bani isra'ila tare da mu kuma kada ka yi musu azaba hakika mun zo maka da wata aya daga ubangijinka kuma aminci ya tabbata ga wanda ya bi shirya annabi musa ya ji wa fir'auna da waɗannan kalmomi yayin da fir'aunan ya bijire masa maimakon yin imani da su kana fir'auna da mutanensa suka zargi annabi musa da manakisar son kwace mulki da kuma buƙatar canja musu addinin da suka gada tun kaka da kakanni fir'auna da 'yan fadarsa sun yi hakan ne domin gudun asarar da za su iya tafkawa idan suka yarjewa annabi musa na farko dai duk za su yi asarar alherin da suke samu sakamakon wannan bauta kuma fir'auna zai iya rasa mulkinsa shi annabi musa baya ɗaya daga cikin aniyarsa wato samun sarauta abinda annabi musa ke bukata shine 'yantar da bani isra'ila da suka zauna a cikin mummunan yanayi na uba da kuntatawa fir'auna ya amsawa annabi musa da cewa ka tuna fa kai din nan ka tashi a fada ta ne ni ne na raine ka kuma ka aikata tabar gaza ne ta kisa ka kuma gudu amma yanzu gashi ka dawo mana da da'awar manzanci annabi musa kuwa sai ba fir'auna amsa kamar haka sai annabi musa ya ce a lokacin da na aikata wannan shari'a ba rigaya ta zo mini ba saboda haka na gudu daga gare ku a lokacin da na ji tsoron ku sai ubangiji na ya bani hukunci ya kuma sanya ni daga cikin manzanni yayin da fir'auna ya tsinci kansa a tsaka wuya kawai sai ya jefi annabi musa da cewa wai shi ba komai bane illa mahaukaci saboda haka fir'auna ya umarce shi da ya yi mishi biyayya ko kuwa ya sanya shi a kurkuku da jin wannan batun sai adam musa ya nuna fir'auna mu'ujizozin da allah ya bashi sai ƙur'ani ya ce sai musa ya jefar da sandansa sai ta zama macijiya sai fir'auna da mutanensa suka ce ai wannan ba komai bane face tsafi waɗannan dalilai da suke bayarwa ba komai bane face tsabagen makanta irin ta ɓata da suka gada tun kaka da kakanni nan da nan suka dukufa wajen samawa annabi musa kurori wanda suka zarga da yin tsafi suka ku samu damar tattara dukkan dukkanin wani mutum da ya kware wajen iya tsafi da rufa aka tsaye da ranar da za a yi yar kure a tsakanin annabi musa da matsafan fir'auna yayin da annabi musa ya zaɓi ranar idi irin ta wannan mutane domin shi annabi musa na buƙatar kowa ya ga yadda gaskiya za ta murkushe mutanen fir'auna wato matsafansa suka fara baje kolin kayan tsafinsu yayin da suka rika jefar da igiyoyi su kuma suna komawa tamkar macizai wannan al'amari an bayyana shi a ƙur'ani da cewa annabi musa ya samu alamun tsoro a cikin ransa sai muka ce da musa kada ka ji tsoro lallai kai ne mafi ɗaukaka jefar da abin da ke hannunka na dama za ta cinye duka abin da suka tsirfanta abubuwan da suka tsirfanta ba komai ba ne face sihiri kuma masahirci baya cin nasara a duk inda suka ji sa'ilin da annabi musa ya jefa da sandarsa al'amarin da yi wa matsafan daɗi ba domin sai da sandar ta cinye dukkan abin da yake kan ƙasa na game da wannan sihiri da matsafan suka tsirfanta Qur'ani ya ce nan take duka matsafan suka faɗi suna masu sujada suka ce mun yi imani da ubangijin haruna da musa wannan mu'jiza da annabi musa ya aiwatar ita ce hanya ta farko da wasu mutane suka fara ba da gaskiya da shi nan fa fir'auna saboda tsananin girman kai ya dinga tsoratar da waɗannan mutane masu imani da kisa qur'ani ya ce fir'auna ya ce har kun yi imani da shi gabanin ni in yi muku izini lalle hakika shine babban ku wanda yake koya muku yin tsafin to lalle ne zan sassare hannayenku da kafafunku na dama da hagu sa'a sa'anan in sanya a tsire ku a kututturen da bine sannan ne a sannu za ku sani wane ne matsananci mafi tsananin azaba kuma wane ne mafi daɗewar azaba waɗannan matsafa suka ba wa fir'auna amsa kamar haka har abada ba za mu fifita ka daga abin da ya zo mana na daga hujjoji ba muna masu rantsuwa da wanda ya fara ƙaga mu ka iya hukunta duka abin da kaga damar hukuntawa iyakacin ƙarfin ikonka a nan duniya ne ayar ƙur'ani ta ce lalle mun yi imani da ubangiji muna masu fatan ya yafe mana mu da kuma abin da ka tilasta mu muka aikata na daga sihiri Allah shine mafi alheri kuma mafi wanzuwa fir'auna kam yanzu an bar shi dunkum ba shi da sauran wata ta cewa sai tsananin tsaurin kai da masifar tunkahu da alfahari da kuma kin yarda da Allah da kuma manzancin da annabin Musa alaihi salam ya zo da shi mutanensu suka yi sai allah ya dinga aiko da masifu ɗaya bayan ɗaya da farko allah ya fara aiko da fari kayan gonaki suka rinka bushewa suna mutuwa masifu ko sai karuwa suke a ko'ina a cikin misira duk da hakan kuma fir'auna da 'yan fadarsa ba su duba daga hanyar ta fanɗarewa allah ba sai suka ci gaba da bin hanyar tsohon addinin da suka gada tun kaka da kakanni Allah ko ya ci gaba da kwararo musu masifu ɗaya bayan ɗaya daga masifar fari sai Allah ya sauko musu da masifar ruwan sama tare da tsawa mai tsananin ƙarfi wanda ba taɓa ganin irinsa ba a ƙasar misira gaba ɗaya sai kuma ruwan fari wadda suka dinga bata kayan gona da kuma wasu kwari da suka rike yi wa garin rumfa sai ka ce bakin hadirin kuma duka garin ya cika da kwaɗi a ko'ina a gidajen mutane da kuma kan hanyoyi ruwa kuma daga kogin nile ya zama tamkar jini rijiyoyi ma wanda masifar bata bar su a baya ba kishin ruwa ya addabi mutanen amma duk da haka ba su sauya daga kan abin da suke bi ba sai fir'auna da mutanensa suka yi shawarar tunkarar annabin musa akan haka ƙur'ani ya ce sai suka ce da shi ya musa ka roƙa mana ubangijinka saboda abin da yi alkawari a wurinka lalle idan ka kawar da wannan azabar daga gare mu lalle za mu yi imani da kai kuma za mu saki bani isra'ila tare da kai to a lokacin da muka janye azabar daga gare su na ɗan wani lokaci wanda suke masu iske shi ne sai suka warware alkawaransu duka waɗannan masifu da suka auku an tabbatar da su ta hanyar kimiyya irin ta zamani wani bincike da aka yi a ƙari na sha tara ya nuna yadda al'amar ya kasance kamar haka masifin sun rufe duka garin jini ko baje-baje a ko'ina dukkan ruwan koguna sun rikide sun zama jini duka garin ya lalace fadoji sun balbalce tsawon kwana tara babu hanyar fita daga fada babu wanda ke iya ganin fuskar dan uwansa saboda duhu daga ƙarshe dai allah ya umarci adam musa da ya ɗauki bani isra'ila gaba yanzu ya fice da su daga misra saboda haka aka shirya wannan fitar a cikin duhun dare domin samun sauki wajen sulalewa fir'auna ko ya yi fushi mai yawa game da wannan sulalewa da bani isra'ila suka yi ba tare da izininsa ba saboda yana ɗaukar kansa a matsayin ubangijinsu bugu da ƙare kuma guduwar tasu za ta zama wani asalin gurgucewar tattalin arziki ne a kasar a matsayinsu na ma'aikata bayi nan da nan fir'auna ya tara runduna irin ta soja ya kuma fita yana mai azamar cin musu bani isra'ila ko har su rigaya sun iso bakin barmaliya kuma suka yi curko-curko a gefen kogin suna masu tsoron abin da zai iya kasancewa game da su idan fir'auna ya riske su yanzu kan fir'auna ya kusance su domin yana iya gano cincirin dansu a gurin tsoro kuma ya rigaya ya dabaibaye bani isra'ila domin babu wurin guduwa sai annabi musa ya ce kayya lallai ubangiji na yana tare da ni sai aka yi wa annabi musa umarni da ya doki kogin da sandarsa kamar yadda allah ya faɗa a sura ta 26 aya ta 63 annabi musa ya aikata hakan sai ga kogin ya rabe biyu nan da nan bani isra'ila suka kwaranya ciki suka wuce lafiya lau su ko su fir'auna da mutanensa idonsu su ya rufe suna ta azama domin su cimma mutanen bani isra'ila kwatsam sai ruwa ya fara haɗewa yayin da mutanen fir'auna da shi kansa suka rigaya suka shiga ruwan alhali kuwa bani isra'ila su riga sun ƙetare wannan al'amari shine ya kawo ƙarshen fir'auna da ke ikirarin allantaka a cikin wannan lokaci fir'auna ya yi ƙoƙarin tuba amma aka ƙi karɓar tubansa ƙur'ani ya ce sai muka ƙetarar da bani isra'ila daga teku kuma fir'auna da runduna tasa suka bi su bisa ga zalunci da ke ta haddi yayin da nutsuwa ta riske shi ya ce na yi imani cewa babu abin bauta face wannan wanda bani isra'ila suka yi imani da shi kuma ni ina ɗaya daga cikin musulmi ashe yanzu alhali kuwa hakika ka saba a gabanni kuma ka kasance daga masu barna to a yau muna masu keɓe jikinka domin ka kasance aya ga waɗanda suke zuwa bayanka kuma lalle mafi yawa daga mutane ga falallu ne daga ayoyinmu masu ilimin kimiyya sun sha gudanar da bincike game da gwaje-gwaje domin gano ainihin yadda tekun bahar maliya ta rabe biyu kamar yadda aka faɗi a alkur'ani da kuma a taura wanda kuma aka yi dacen gano wasu muhimman shaidun da ke tabbatar da aukuwar hakan masu ilimin kimiyya sun yi nasarar gano hanyar da annabi musa ya bi da kuma yadda tekun ta rabe biyu a bangaren kogin kuba wanda ke harshe ne na yankin tekun bahar masu ilimin suka ce kakafar iska daga gabas na iya zama ainihin asalin aukuwar hakan wani farfesa a ƙasar amurka da ke a florida ya kera wani samfurin abu a tekun domin ya gwada irin tasa dabarar domin gano hakikanin gaskiyar al'amari farfesa ya gano cewa yayin da aka hura iska ga wannan samfuri sai ruwa ya dare kofa kuwa ta buɗe wanda allah irin wannan abu ne ya faru yayin tsallakewar bani isra'ila allah dai shi ne sun daidai wannan bincike bai tsaya a nan ba ya ci gaba da neman wasu shaidu da ke tabbatar da nutsewar fir'auna da rundunoninsa wannan bincike ko an fi karfafa shi a yankin bakaba wanda ya haɗe da zirin sina'a zuwa saudi arabia akwai abin dubawa a wannan guri sosai domin akwai wani nau'i ta bishiya da ba ta iya girma a kan kanta sai ta rabi wani abu ko kuma ta ɗauki siffar wannan abin kuma za ta iya ci gaba da tofo ko da ku wannan abin da ta rabu da shi ya gushi shukar da masu ilimin kimiyya suka gano ta yi kama da irin tayar keken doki wato chariot a turance wanda ake zaton fir'auna da mutanensa suka yi amfani da irinsu wani abin mamaki da aka kara samowa shine tayar keken dokin da aka samu na azurfa a wannan wuri wanda ake zaton cewa asalinsa na ɗaya ne daga rundunar mutanen fir'auna da allah ya nutsar da su a wannan wurin da al'ummarsa sun shiga laliban wurin da za su iya zama cikin lumana da kwanciyar hankali a yayin wannan yawon bilbituwar da suka yi ta yi da yawa daga cikin bani isra'ila sun nuna gazawarsu da kuma rashin kakkarfar imaninsu domin ɗabi'u da al'adun mutanen misira sun rigaya sun taɓa su sosai yadda suka rungumi karkatattun ɗabi'u irin na misirawan a kan hanyarsu sun ci karo da wasu ƙabilun da suke bauta irin ta maguzanci yayin da wasu daga cikin bani isra'ilan saboda jahilcinsu suka nemi annabi musa da ya sassaka musu gunkin da su ma za su rika bautawa sai ƙur'ani ya ce sai kuma muka ƙetarar da bani isra'ila ga teku har suka haɗu da wasu mutane da suka sadaukar da kawunansu ga bautar wasu gumaka sai suka ce ya musa ka sanya mana wani abin bauta kamar yadda waɗannan mutane ke da ababen bauta sai ya ce hakika ku mutane ne jahilai abinda wanda mutane ke aikatawa halaka ne kuma abinda suka kasance suna aikatawa abu ne mara hujja sai ya ce ni na nema muku wani allah ya zama abin bautawa alhali kuwa allah ya fifita ku akan sauran halittu faɗa Allah ya yi alkawari da bani Isra'ila a gefen dama na wannan tsauni inda annabi Musa ya kwashe kwanaki arba'in a wannan tsauni yayin da annabi Musa zai yi wannan balaguran ya sanya ɗan uwansa annabi Harun ya zama halifansa a wannan tsaunin kuma Allah ya ƙara yin magana da annabi Musa kuma a nan ne Allah ya bawa annabi Musa rubutaccen allon autaura da ya kunshi alkawarin da bani Isra'ila za su kiyaye San kuma kasancewar annabi musa baya nan sai wasu daga cikin batattun bani isra'ila suka ɗauki wannan damar suka sassaka gunki da hannunsu suka fara bauta masa wannan gunkin da kake gani sassakakken gunkin ɗan maraki ne da aka yi shi da zinariya annabi musa ba shi da masaniyar wannan babban kuran da mutanensa suka tafka sai allah ya labata masa komai ya kuma gaya masa sunan shugabansu mai suna samaritan a wannan yanayi ne annabi musa ya dawo zuwa gare su nan take kuma ya kakkare wannan gunkin ya kuma kashe wutar da samari ta ne kunna tare da ɗaukar matakai zafafa da farko dai ya kori samaritan tare da karya gunkin da ya yi umarnin sassakawa alkur'ani ya ce sai musa ya ce to ka tafi kai kaɗai sha'aninka yake a cikin wannan rayuwa ba kuma za ka wuce lokacin da aka yi maka alkawari ba dubi abin bautarka da ka daɗe kana lizamtarsa za mu ƙona shi sa'a nan kuma mu sheƙa shi a teku ka dai shi ne allah ɗaya kawai babu wani abin bautawa face shi ya kuma kewaye dukkan komai da iliminsa annabi musa ya umarci mutanensa da su tuban ma allah kamar yadda alkur'ani ya labarta mana allah ya karbi tubansu bayan bani isra'ila sun fita daga misra allah ya yi musu alkawarin wani garin kuma duka wannan walagigin da aka ta yi ta neman wannan garin ne yayin da su isra'ilawan suka ta cutar da annabi musa a wannan tafiyar a lokacin da tafiyar ta kai su ga cikin hamada allah ya buɗe musu taskarsa ta alheri wato abinci da ake kira manna da salwa da kuma ruwan sha kawai don a da dama bani isra'ilan amma duk da hakan sai da bani isra'ila suka fara korafi akan haka sai ƙur'ani ya ce a lokacin da kuka ce ya musa ba za mu iya yin haƙuri da abinci iri ɗaya ba sai ka roƙa mana ubangijinka ya fitar mana da abin da ƙasa ke tsirarwa daga ganyayenta da dumanta da alkamarta da wakenta da albasarta sai annabi musa ya ce kuna neman musanya abin da yake mafi kaskanci da wanda yake mafi alheri to ku koma zuwa misira domin lalle ne kuna da abin da kuka roƙa a can rashin kirkin yahudawa ya ci gaba har yayin da suka kai ga wurin da aka yi musu alkawari a lokacin da annabi musa ya ce da su su shiga garin ba tare da suna masu waiwayen baya ba sai suka ce mu ba za mu taɓa shigarsa ba har in waɗannan mutanen suna cikinsa sai annabi musa ya kai kara zuwa ga ubangijinsa ya ce ƙur'ani ya ce sai suka ce ba za mu taba shigarsa ba ya musa matukar waɗannan mutanen suna cikinsa sai dai kai da ubangijinka ku je ku yaƙin mu muna zaune a nan saboda haka sai annabi musa ya kai ƙara zuwa ga ubangijinsa ya kuma roƙe shi da ya tsirar da shi da ɗan uwansa haruna daga waɗannan mutane masu kai ƙur'ani ya ce sai musa ya ce ya ubangiji na lalle ne ni ba ni mallakar kowa face ni kaina da dan uwana sai ka rarrabe a tsakaninmu da tsakanin mutane fasikai sai allah ya ce to lalle ne an haramta musu wannan garin har tsawon shekaru arba'in suna yin imuwa a cikin ƙasa saboda haka kada ka yi bakin ciki akan mutane fasikai sabili da hakan ne aka haramta musu shiga wannan gari har tsawon shekaru arba'in sakamakon izgilancin da suka yi wa allah da manzansa ya tsawon rayuwarsa anabin musa ya yi iyakar gwargwadonsa domin nusar da mutanensa da kuma mutanen misra da su bi allah su kuma kiyaye shi haka kuma ya yi ƙoƙarin kau da su daga hanya karkatacciya ya yi ta gugugwar mayar shirar da su har iya bakin ransa a wannan lokutan shi kan. ya sadaukar da kansa baki daya wajen bautar Allah da gaskiya da kuma yin imani da shi mara waya a duk halin da yake ciki yana kuma neman taimako a gare shi. tsawon rayuwar annabi musa ya yi ta yada addinin allah tsakanin mutanensa ya yi ta ƙoƙarin hana mutanensa bauta gumaka ya rinka kiransu zuwa addinin gaskiya ƙoƙarinsa shine ya gargaɗi mutane domin tsirar da su daga ƙunuwa a wuta wannan aikin shine ya yi ta yi wanda har ya kai shi yin fito na fito da fir'auna kuma shi ɗaya ne daga cikin manyan manzannin Allah masu daraja wanda ya yi ta gugurmayar 'yantar da mutane masu rauni ya kuma kare su daga zalunci irin na fir'auna kuma ya yi matukar rayuwarsa kamar yadda Allah ya umarce shi da ya yi amma duk da irin wannan gwagwarmayar da ya sha ya haɗu da tsigerun mutane da ba su shakkar yin izgilanci gare shi wanda ta kai ma suka dinka ce masa su ba za su yi yaƙi ba sai dai shi da ubangijinsa su je shi Allah ko ya yi gargaɗi ga mutane game da bani Isra'ila da iskilancin da suka ringa yi wa manzanninsu Qur'ani ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku zama kamar waɗanda suka cuci musa sa'a nan allah ya kubatar da shi daga abin da suka ce kuma ya kasance mai girma a wurin allah